subscribe sannan kararrawa sannan ku danna like. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo. A cikin wannan shiri mai suna daga taskar gidan magani Habal. Shiri na musamman da ya saba kawo muhimman bayanai akan magungunan gargajiya ta da koyar da hanyoyi masu sauƙi da mutum zai iya sarrafa maganinsa da kansa in Allah ya so ya yarda insha Allahu a yau zan gabatar da wani ɗan takaitaccen bayani akan wani wato sanannen magani ko kuma in ce ruwa wanda muke da shi a duniyar islamic chemist wannan ruwa ba kowane ruwa ba ne ba illa wato ma'ul wardi wanda aka fi sani da suna rose water a takaice dai hausa sun ce uh, gani ya koriji abinda ake nufi shine wato wannan da yawan mutane sun san wannan a ido amma ba su san irin amfanin da yake da shi a cikin jikin ɗan adam ba ko kuma in ce ga lafiyar ɗan adam barin ƙara matso muku da shi kusa don ku gan shi sosai wannan wato rose water ko kuma in ce ma'ulwardi ma'ulwardi sanannen ruwa ne wanda yake da ɗimbin amfani daga cikin irin amfanin da yake da shi ana amfani da shi wajen karya sihiri ana amfani da shi wajen haɗa magunguna irin na shaɗanu sannan ana amfani da ma'ulwardi wajen hana lalacewar magani na ruwa ma'ana sai ka zo ka dafa maganinka na ruwa wanda ba ka da fridge wanda za ka iya saka shi saboda gudun lalacewa to sai ka samu dinka sai ka bulbula a ciki ruwa ne mai kyau mai daɗin ƙanshi mai daɗin sha a baki ga garɗi don haka idan ka zuba shi a cikin maganinka yana hana maganin lalacewa da wuri maganin da zai iya lalacewa a kwana bakwai in aka zuba ma'uwarji a ciki zai iya yin kwana goma sha hudu kafin ya kai ga ya samu matsala kar a jina ce a bulbula mutum ya yi tunanin cewa kawai komai ƙanƙantar magani za ka juye kwalba ɗaya a ciki wani mutumin ta iya yiwa maganin da za ka dafa ba kai kaɗai za ka yi amfani da shi ba wani yana da buƙatar ƙamshi a cikin abin da zai iya ci ko ya sha wani kuma baya da buƙatar irin wannan in ka zuba ƙanshinsa yayi yawa kila idan za ka ba wani maganin kuma ya kasa sha dan haka sai a auna a zuba daidai misali kar a riƙa zuba shi da yawa ko ya ka zuba shi a cikin magani to yana ɗauka wannan kenan sannan ana karanta ayoyin ruƙiya a cikinsa a riƙa shafe jiki da shi domin karya wato sihiri ko korar shaidanu daga cikin ɗan adam bayan haka dai yana da amfaninnuka masu tarin yawa waɗanda tsayawa lissafo su zai ci lokaci da yawa amma dai in dai mutum ya amfani da shi zai san cewa lallai ya yi amfani da magani mai kyau in allah ya da da fatan alkhairi ga kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu